mainan da ake zargi da almundi hana da kuɗin da ya kai kusan naira miliyan dubu biyu na hukumar da yi ya lanta a cikin kare bar ƙasar tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar bayan da hukumar efcc ta yi yana cikin wanda take nema lowa a cikin jallo to sai dai kuma sake dawo tasa a bakin aiki ya ta da hankula tsakanin ƙungiyoyi na fararen hula da ma'aikatan hukumar efcc kafin daga baya wata sanarwar fada gwamnatin kasar da kawai na umarnin shugaban kasar na sake kolon mai nan tare neman kare na bayani a wajen shugaban ma'aikatar kasar wani fure ɗaya ita malam garba shehu dai na zaman kakakin fadar kuma a faɗarsa tun a farko an dawo da mainan ne a bisa kwari na bin umarnin kotu akwai magana ta shari'a akan maina kuma mutum da yawa zai kuskure ya ɗauka cewa maganar a miƙe take ba wani kwana ne da ita ba a zahirin gaskiya kotu ta wanke shi ta bashi hukunci da ya nema cewa a maida shi bisa kan aikinsa wannan gwamnati gwamnati ce mai bin doka kuma ya shi yasa masu saurare bai kamata a ga laifin kamar bangaren sashi ko ma'aikatar shari'a ta ƙasa da ta nemi cewa a maida shi aikin nan nasa ba domin yau muna zaune da mutane idan shugaban muhammadu buhari bai bi umarnin wannan kotu ba za kuma a zo a sashi a gaba ana ta surutun cewa an rena kotu masu saurari za su mamaki su ce to me yasa yanzu zai ce a dakatar da shi duk da cewa su kamar ofishin minista na shari'a su sun so a bi umarni na abin ba wai rena aikin kotu kai ba zahirin gaskiya shine mutumin da ya tsallake aikinsa ya shekaru baya kan aiki ka'idar aiki ba za ka tsallake aikinka a ce ka yi shekaru ba ka nan ba kokari na tsallake aiki ko kuma kokari na tserewa doka da ana kallon lashe aman na abuja na iya tasiri a cikin yakin hancin na gwamnatin yar sauyi tun dai dama masu adawa ta kasar suka fara nunin yatsa a bisa tsarin daukar guda-guda a cikin yakin da ke zama na kan gaba cikin manyan ginshiƙe na gwamnatin guda uku to sai kuma a faɗar kakakin gwamnatin ta buhari ba ta niyyar yin wani duk abin da ke iya kayawa ga saɓawa doka ko kuma dakushe karsashin yakin hanci a kasar idan gwamnati ta ce bai yi laifi ba ta wanke shi an manta da duk wannan abubuwa da na maka bayani yanzu zai iya shafar gwamnati amma ina shaida cewa wai shugaban muhammadu buhari zai ce a yi abin da ya saba wa doka kotu ta yi ta yau in jama'a suna son su yi zargi su je su tona su gani shi me yake gudana a bangaren shari'a a najeriya ne da mutum irin wannan da za a ce an wanke shi bai yi laifi ba an bashi to ita gwamnati ai akwai abin da take hange daban kamar da nake gaya maka ka je ka yi shekaru baka zuwa ofis kuma ka zo ka ce a uh, kotu ta baka izini ka koma daram eh to kotu mun gode hukuncin ku yayi daidai shi kuma wancan magana sabuwa kuma fa ina aka me zai a kanta shi kansa hukuncin kotu wasu sun dauka da ya kamata a ce a tona janar ya dauka kara amma aka ji shiru yaushe aka yanke shi shine maganar ai sai a duba a gani magana ce ba ta ba abun jira a gani dai na lamban yadda take iya kayawa tsakanin alkalan da ke da karfin ikon yanke hukunci da kuma gwamnatin kasar da ke neman gyara a cikin tsarin harkoki na kasar a bai ɗaya ubalan musa dw hausa daga abuja a najeriya